ya ce mun shiga matsaloli da dama a wannan jiha cikin shekaru biyar zuwa shida da suka gabata amma yanzu dai an so mu samun saukin irin waɗannan rigingimu wadda ko ba komi a iya cewa al'amura sun so mu daidaita ganin yadda rundunar sojan ƙasar ke ci gaba da samun nasara kan waɗannan 'yan ta'adda. And unless and address this issue of issues of endemic poverty, until we invest in the education of the less endowed. The Boko Haram crisis Gwamnan ya ce idan ba mu magance irin waɗannan matsaloli kamar na matsanancin talauci da muke fama da shi ba, mu kuma bunƙasa harkan ilimi musamman ma ga marasa galihu. Ina mai tsoron cewa rikicin Boko Haram har yanzu ba ga komi ba nan gaba in ba mu mai da hankali kan waɗannan batutuwa da na zana ba. But there's a direct correlation between poverty and violence. The World Bank report described the northeast portion of Nigeria, the Republic of Chad, the Republic of Cameroon, the northeastern part of Cameroon, the Darfur region of Sudan, and the Republic of Niger as some of the poorest places on earth. Gwamnan ya ce akwai wani diddiga da bankin duniya ta fitar da ke nuni da cewa akwai dangantaka mai kwari tsakanin talauci da kuma irin rigimun da ke faruwa. Ya ce wannan rahoton na bankin duniya na nuni da cewa shiyar arewa maso gabacin Najeriya Najeriya da kasar Chari da Kamaru da yankin Darfur da ke kasar Sudan da kuma kasar Niger su ne yankunan da suka fi kowa talauci a wannan bangare na duniya. because of the financial people that will come out of it for every claim Ya ce duk da cewa ba abin alfahari ba ne, amma kashi casa'in cikin ɗari na 'yan gudun hijiran da ke wannan ƙasa daga jihar Borno suke, har ma wanda suke garin Adamawa duk 'yan jihar Borno ne, amma saboda irin abin da za a samu jihohi da dama kan ce suna da 'yan gudun hijira kuma abin ba haka ba ne duk da cewa wannan babun alfahari ba ne, amma mu 'yan jihar Borno wannan abin ya fi shafa. economic migrants ya ce ko sansanin 'yan gudun hijira da ake cewa ana da shi a abuja shi a iya saninsa ba sansanin 'yan gudun hijira na 'yan jihar borno ba ne ban taba zuwa can ba kuma ba zan je can ba saboda ina tabbatar muku cewa sansani ne na waɗanda kawai suka ga rayuwa ya masu kunci amma gaskiyar zance shine ba sansanin 'yan gudun hijira da suka fito daga nan jihar borno ba ne an smiling their way to the banks on the agonies of our people. We have over 200 NGOs in my alone. In fact, because of the presence of these NGOs that operate largely from hotel rooms and within the presence of the GRA, but using our name gwamnan ya ce abin takaici ma shi ne, mutanen da dama na fakewa da abin da ke faruwa a jihar borno ne suna kuma gina kansu ne kawai ya ce a yanzu haka a jihar borno muna da kungiyoyi masu zaman kansu fiye da ɗari biyu amma ba ma gani a ƙasa game da irin tallafin da sukan ce sukan baiwa mutanenmu ya ce kai har ma sun sa gidajen haya da kuma manyan otal ya yi tsada saboda yadda suke ta tattarowa zuwa wannan jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya